rahotanni sun ce takaddama ta samo tushe ne daga zaben gwamnoni na ranar sha ɗaya ga watan afrilun bana inda wasu daga cikin ma'aikata a ƙananan hukumomin shida suka ce shugabannin mulki a ƙananan hukumomin sun ba da umarnin a rike musu albashi bisa zargin cewa ba su zaɓi jam'iyyar gwamnati ba. Ina aiki a karamar hukumar Karasa Local Government ta jihar Yobe. Yanzu na wuce wata biyu na cikin wata na uku ne kenan ba a biya na albashi ba. Zaben da ya faru na April 11 zaben gwamnoni an je wajen zabe an sa mana ma'aikata masu sa ido su duba su gani wanda bai zabi gwamnati ba in an zo bayan an gama a kawo sunansa za a rike masa albashinsa bai zabi gwamna Ibrahim Gaidam so za a rike albashinsa kuma dama sun yi tiracin din mutum kafin sun muna barazana duk wanda ya dangwala ba ma gwamna Ibrahim Gaidam ba to ya dangwala kenan ma'ana ba za a bashi albashinsa ba yanzu haka mun kai mutum da 180 a su local government da ba a biya mu albashi ba mun ci gaba da zuwa gurin aiki kuma ba su nuna halamun biya mu ba wata uku kenan gaskiya ban samu albashi na ba na sanin na sani ni a matsayina na dan kasa ina da cikakken yanci da zan iya zabar fatin da nake so musamman ma wanda nake ganin zai iya fi min maslaha a rayuwata dangane da haka ne zauren da ta na yan yobe mazauna kano ke kira ga gwamnatin jihar ta yobe ta sanya baki akan wannan batu alhaji habu dauda gulani shine shugaban zauren muna kira ga gwamnatin jihar yobe cewa ta ƙara matsawa ƙananan hukumomi su biya waɗannan mutane albashinsu wannan abin yana faruwa ne mai yiwuwa masu manya a sama ba su ma me yake faruwa a ƙasa ba saboda ka muna kira ga manya su sa ido ma abin da yake faruwa a ƙasa matukar mutum ba a biyan ka albashi a yi kusan an kore ka daga aiki ne yunkurin da na yi domin magana da shugaban karamar hukumar karasuwa bukarwa roma da ke zaman guda cikin ƙananan hukumomin shidda da ake wannan takaddama ya ci tira amma shugaban kungiyar ma'aikatan ƙananan hukumomi ta najeriya reshen jihar yobe kwamar musa hassan elbadawi ya ce zama da shi head of service akan isu wanda yake tun kafin ma hakan ya faru shi da kansa ma ya nemi in akwai irin wannan din mu yi compiling sunayen mu kai masa so yanzu muna following dai ka san al'amari irin wannan in ya faru abubuwa din sai a hankali muna nan dai muna ta bi muna kokari a ga lalle ne an yi settling ka san problem din yana cikin al'amari na siyasa a yadda ni na fuskanta shine gabanin su ne na wajen suke da wayannan problem din so a tsakanin su suke wayannan abubuwa da shi yasa muke so mu iron out mu ga menene ainihin musabbabin wannan alamar Kwamar Musa Hassan Albadawi kenan shugaban kungiyar ma'aikatan ƙananan hukumomi a jihar Yobe, Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Najeriya.